tsayi da ke bai ba to nan waye alhaji musa boza alhaji musa boza ba wanda ma ni ya fi mamaki irin da juma shi ba haso uku yana ansa to gaskiya za mu kara da wannan suka karya ma ai sai dai mu koma loto ga yi zuwa wallahi ya gaya mun ɗaura aure eh. ina gani kwana biyu kenan ɗaura auren nan har gida ya zo ya kawo min mintin daura aure har da dabino amma kuma kaga ban samu na je ba gaskiya wallahi shiriri ba zan gudu ba kuwa ga nan fa ya tankaro ai ko ka gudu ya riga kawai ka to bari na san yanda zan yi mun bi su gida an ji assalamu alaikum amin alaikum assalam ya kai ne ya gida ya aiki lafiya lafiya lafiya me kuke sai tattauna ai na lura ranar daura auren ka baka lura ba eh. mutane suna ta ma magana ni ma har gaisa mu kai hankalin ka baya guri na ai bikin shi aka yi shekaran jiya Allah Allah kuwa taron mutane in kaga taron dan adam to ina ga ma ko bikin baba mai gwaiba ko bikin baba mai gwaiba sai idai haka Bani a eh, mutum ne na mutane. a Kai Allah sanya ne. ka samu Mu ne gaba gaba. Allah ya sa alheri. Mu ne gaba gaba. Na'am. Ai bikin an daga sai sati mai zuwa. What? <laughs> <laughs>